والحب ذو a bayan ƙasa akwai shukar da take ɗauke da ƙwayar da ake sussukewa kamar irin su gero da alkama kuma akwai tsirran da kuke jin daɗin ƙanshinsu